Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunwaye gari lahiya, Halima Jimarauce tare da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa da mu a wannan shirin. A ƙididdigarta ta ranar Alhamis biyar ga watan Agusta wato jiya game da cutar COVID-19 ko corona a duk faɗin ƙasar Najeriya. Hukumar yaƙi da yaɗuwar cututtuka NCDC ta bayyana a shahinta na intanet cewa daga ɓullar cutar a ƙasar zuwa jiyan an tabbatar da mutum goma sha ɗaya ne suka kamu da ita. Daga cikinsu yanzu haka dubu da shida na ci gaba da jinya. 165,218 sun yi jinya sun warke, sai kuma 2,167 da suka rasu sanadiyar cutar. game kuma da gwaje-gwajen tabbatar da kamuwa da cutar ya zuwa jiya Alhamis, an gwada mutum miliyan biyu da dubu ɗari kamar yadda yake a rubuce a shahin hukumar na intanet. A daidai wannan lokaci ne kuma hukumar ta tabbatar da bullar sabon nau'in kwayar cutar ta COVID-19 da aka fara ganin irin a ƙasar India, wadda da Turanci ake kira Delta variant. Babban daraktan hukumar yaƙi da yaɗuwar cututtuka ta Najeriya Dr. Chikwe yazu shi ne tabbatar da hakan a lokacin da yake bayani ga kwamiti na musamman kan yaƙi da cutar da shugaban ƙasa ya kafa. Babban daraktan ya tabbatar da cewa an samu ɓullar sabon nau'in ƙwayar cutar a jihohin Legas da Rivers da Oyo da kuma Abuja babban birnin ƙasar Najeriya. A wani labari mai alaƙa da wannan batu an samu ɓullar cutar ta corona a wasu sansanonin matasa masu yi ma ƙasa hidima a jihohi daban-daban. Kamar yadda bayanai suka nuna an samu talatin da biyar a Ogun, ishirin a Kano, goma sha takwas a Sokoto da kuma goma sha takwas a Neja. To sai dai kuma duk da waɗannan bayanai da gwamnatin ƙasar ke ci gaba da yi game da cutar, yawancin 'yan ƙasar ba su yarda da cewa akwai ta ba. Hujjarsu da idan su ba su taɓa ganin wanda ya kamu da cutar ba. Kamar da yadda za ku ji a cikin ra'ayoyin jama'ar da abokin aikinmu Abdul Yassar Abdulhamid ya tattaro mana. Me yasa mutane da yawa a Najeriya ba su yarda da cewa akwai jita cutar corona ba? Eh to, salamu alaikum. Abin da isa mutane da yawa waɗansu ba su yarda da wannan abu ba. saboda abubuwa ba su faru a gabansu sun gani ba kuma sau da yawa hede su ji wai wai wai wai saboda haka tari da yawa ba su yarda da ita ba dai idan kasa mutane nawa in aka ce akwai kulura har ce babu kaji dalili kenan to ba mu gani ba shi yasa ba mu yadda ba me da gwamnati dai kawai yanzu ya taimake mu ya tashi ya taimake mu ba mu da wani cuta cuta na Allah ne kawai amma ba kya ganin maganin da ake samarwa da matakan da aka dauka shi ma na taimaki talakawa ne a'a ba mu gani wani maganin da aka dauka ba mu dai a mu maganin typhoid da malaria ne gwamnati yana so ya taimake mu ya yi mana wannan taimakon amma ba na corona ba salamu alaikum gaskiya ni kaina ban yadda da cutar wata corona ba ni dai na yadda kawai da wannan wata hanya ne wanda ta bullo kawai da ake dai ce ma mutane wai cutan corona cutan corona saboda gaskiya ni ban taba gani wani mutum ya wuce a gabana ko an kawo shi asibiti an ce wai ita ne ta kama shi ba yawwa ni dai na san akwai cutan yunwa da kawai da abanmu da ita shikenan amma mu nan Najeriya wallahi ba mu da wani cutan corona to shine dai abin da ya sa to gaskiya biyu kaga yawanci abin da zai faru a Najeriya to shine mutane za su yarda da shi su ce yes kamar yanzu kaga yadda ake wahalan abinci yayi tsada miye miye din nan kaga an yarda da shi saboda a Najeriya ne faru amma kaga virus kam yawanci ba ni kamar ni ma kan ba ma taɓa gani mai corona virus a Najeriya ba amma na dai gani a television dai an ce corona virus a gari kaza ya kashe mutum kaza amma na Najeriya still ana faɗan haka amma dai gaskiya ban tabbata ba saboda ban gani ba gaskiya mu 'yan Najeriya kamar yadda mun muke talakawa mun riga mun san cewa yanayin yadda rayuwa ta yi tsada yanzu da a ce kudin da gwamnati ta kashe a kan corona da su ta amfani da su wajen tallafa ma talakawa da samar musu da abinci wa matasa zuwa ga ayyukan yi ya fi a ce ta kashe kudin nan zuwa ga wannan koronan domin kudin da ta kashe ba wai talakawa ta ma aiki ba masu kudi ta ma su kuma dama suna da shi ta kara musu karfi kuma talakawa sai ta kara durkusar da su a maimakon ta tallafa musu su daga. abin da yake faruwa muka mafi akasari koronan nan babu wanda ya ganta ta kama ɗan uwan kamar irin mu talakawa shine yasa har yanzu ba a tabbatar da haka ba. amma baka ganin matakan da aka dauka har wajen killace mutane da gwamnati ta samar don ganin cewar talaka ba su kamu da wannan cuta ba eh to wannan kan mun ga gwamnati ta killace gaba baki mu kuma wannan hukuma a hukumance da doka ce ta gwamnati tana iya killace kowa ko da cuta ko ba cuta ma'ana kana gan cewa ba wai cutar ce ta sa lalle sai an yi wannan zaman kenan to mu dai ba mu ga corona ba ba mu ga mu sun kamu ba muna mu'amala da mutane kuma bila adadin Manyan dalilan da suka sa jama'a bayyana irin waɗannan ra'ayoyi game da batun cutar corona ba za su rasa nasaba da matsalar rashin yarda da ke tsakanin mai mulki da wanda ake mulka ba, da kuma zargin jami'an gwamnati da yin amfani da yaƙi da cutar don su azurta kansu. Sai dai kuma wani babban jami'i a kwamitin yaƙi da cutar corona na musamman da shugaban ƙasa ya kawa Dr. Muktar Muhammad ya musanta zargin tare da yin watsi da waɗannan dalilai. So a gaskiya babu ƙanshin babu gaskiya a cikin wannan magana. A gwamnati tana zuba kuɗinta domin ta sai kayayyakin da ya kamata a yi wannan gwaji da su a asibitoci. Kuma idan yanzu ka je asibiti za ka yi gwaji a kyauta ne ba cajin kuɗi ake ba. Waɗanda muke turawa su yi gwaji a wuraren biya waɗannan mutane ne wayanda suka yi tafiya. So akwai kashi guda biyu na mutane da suke yin test. akwai wanda dole ya kamata su yi test wannan hukuma ta ɗauki nauyi su muke yi wa gwaji kyauta mutanen da aka samu sun yi hulɗa da wanda yake ya zama yana da wannan cuta amma idan kai da kanka kawai kana so ka yi tafiya ko ka dawo daga tafiya za ka yi gwaji to wannan bai zama hurumin gwamnati ta yi maka wannan test ɗin ba shi yasa muka ce waɗannan mutanen sai su je wurin da ake biya su biya wannan kuɗi domin a yi musu gwaji ko kaɗan gwamnati ba ta samun wani riba ba abin da ake karɓa a hannun mutane hasali ma mutane suna biya ne a hannun wuraren da ake wannan bincike game da waɗanda suke yin ake killacewa a hotel wayannan ma suna biya ne a hotel ɗin da kansu kuma za ka ga kuɗin da suke biya ɗin bai kai ainihin kuɗin da hotel suke caji ba kowane hotel ɗin za ka duba kuɗin da suke caji za ka ga yafi? wanda muka sa mutane suke biya domin a killace su mun yi wannan ne domin a kawo al'umma sauki duk kuma mutanen da kaga suna yin tsokaci kan wannan magana suna wani cece kuce dama hali ne na mutane waɗanda ba sa so su yi biyayya da dokar da gwamnati ta sa babu ƙanshin gaskiya a wannan maganar da suke yadawa Kuna tare ne da sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust kuma Shirin Najeriya a yau kuke sauraro a shahin Aminiya da dailytrust.com da hanyoyin yada shirye-shiryen podcast na Buzzsprout da Spotify da TuneIn Radio da kuma Google Podcast. Har wa yau kuna iya samun shirin a shahukanmu na sada zumunta wato facebookcom aminiyatrust da kuma twittercom aminiyatrust trust. ta zo gare mu annoba wayo korona wayo cutar korona ta sa ba za mu je kasuwa mu je gona ba masallatan juma'a an kulle da wayau na ni ban taba gani ba zan rika yawaita wanke hannu sannan na sanya takankumi na koma gida ba za yi fito ba. Dattijo! Na amya aka yi ci kalle na. Takunkumi da wanke hannu su kaɗai ba za su ma komai ba. Ba ka raba ka da annoba ba. To maganin ta na. Sabon Ubangiji zunuban da muke suka zamana. mana. Cutar rashin kunya a kawa Allah kuma ba za ta kau ba sai mun tuba. To sai dai a zahirin gaskiya cutar corona ba karya ba ce, akwai ta da gaske. Ɗimbin mutane sun yi ta kuma sun warke da yake da sauran kwana a gaba, kamar yadda za ku ji daga bakin wannan baiwar Allah da ta ɗanɗana raɗaɗi da azabar cutar. To gaskiya dai wannan cutar akwai ta, gaskiya ce, don ni na yi kuma na, na shaida. Da farko na fara da zazzabi. Ciwon kai haka sai na ji zazzabi jikina sai yake yin zafi sosai. To na ɗan sha dai panadol haka na ina tsammanin ko stress ne ko dai zazzabin ne sai ya ƙi sauka. Daga da zo ya ci gaba kuma sai in dinga ji kamar ruwan jikina ma yana ƙonewa yana zafi sosai. Sai aka fara saka min drip. Aka ɗan saka drip ɗin sai ya ɗan sauka. Sai kuma an jima sai in ji kamar ruwan ya kuma ƙonewa. to a haka dai sai kuma na zo na fara toshewa hanci mura hanci na sai toshe ban dai yi tari ba amma hanci na ina jin na fi kusan wata shida yana toshe sai dai ta numfashi da baki sannan ga tsananin zazzabi mai tsanani wanda na sha maganin zazzabi maganin malaria na sha na sha na sha duka yaƙi aiki allurori ba irin wanda ba a yi min ba duka bai yi ba to a ƙarshe dai da muka fara tunanin da yake da gandanni da mai gidana duka mun yi da muka fara tunanin ko cutar ce sai muka zo aka gwada mu sai aka tabbatar mana da cewa eh cutar ce gaskiya sai wanda ya ji saboda duk yadda zaka misalta shi ma wanda bai yi ba ba zai gane ba saboda mun shiga wani irin yanayi na rudani ni kam na bar wasiya ma 'ya'yana ma ya fi sau nawa saboda ina tunanin ba zan sake tashi da rai ba don za a kai mu lokacin ah, wajen da ake killace marasa lafiyan sai aka ce babu wuri ya cika to sai a ƙarshen ta dai killace kanmu muka yi a cikin ɗaki da ni da shi kusan satin mu uku muna killace a ɗaki muka cire kanmu daga cikin yara da mutanen gida to a wannan zaman da muka yi a wannan ɗakin da ni da shi wani lokacin har ji muke yi mu bar mu juna wasiya kawai ba za mu tashi ba saboda daɗaɗin ciwon da zafin ciwon yanda yake amma duk da wannan bayani da kika yi gashi ke kin yi wannan cutar kin ɗanɗana kin ji irin raɗaɗinta da azabarta amma duk da shi har yanzu akwai wasu 'yan Najeriya da basu yarda da cewa wannan cutar gaskiya ce ba Wani irin jan hankali za ki ƙara yi musu? Wani irin bayani za ki musu su gamsu, ki gamsar da su? Gaskiya da gaskiya akwai wannan ciwo ya kamata kuma mutane su yarda da cewa akwai wannan ciwon. Tun da yana faruwa gashi ko a lokacin da muka yi namun muma a unguwarmu ma a cikin mutane waɗanda muka sani suka yi ma suna da yawa. So dole ne mutane su fahimci cewa idan kana ganin bai zo kusa da kai bane shi yasa ka ki yarda cewa yana faruwa to fa yana faruwa akwai wannan cutar tana nan. kuma gaskiya abu ne cuta ce wadda ya kamata duk ta yadda mutum zai ya kiyaye kanshi da kamuwa da ita ya kiyaye kanshi saboda raɗaɗinta da zafin cutar ya wuce misali. Shin ko da aka fara yin allura kun je kun yi allura ko kuma shi kenan tunda kun yi ba za ku ƙara sake kamuwa da ita ba? A'a mun yi allura ai mun dandana mun ji dole mu yi alluran nan ai ana fara mu muka fara yi ma. saboda ai mun san yadda abin ya kuma ga mu cikin yara na ce miki satin mu uku muna ɗaki ni da mai gida na ba rama mu shiga cikin mu. To ai da gudu da aka fara yin allurar muka je muka karba saboda muna son mu samu lafiya kuma mu zauna cikin mu ba tare da fargaba ko tsoron me zai iya faruwa ba. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan a wannan karan, sai kuma lokaci na gaba da izinin Allah, yanzu a madadin abokan aiki na Muhammad Awal Suleiman da Abdul Yassar Abdul Hamid, da waɗanda aka ji muryoyinsu da editan Musagir Kano Sale, ni Halima Jimarau ke sallama da ku a madadin su duka, ku huta lafiya.